ومن تشاء فزمن جواه شريف فاطمة شر اسمه واحد دعم الشر نفس الزكاة da mata ne ga mahayayi Usman Baba bayan da an zage matsayin Khalifa wato da Sharif Nafsu Zakiya wanda muke roƙon Allah ya sabatarwa da bayansu shi kuma hajji Allah ya ba shi aikata da alheri tare da da soyayyar manzon Allah kamar mahaifinsa da sauran 'yan uwansa suka kasance muna roƙon Allah ubangiji ya dafa wannan gida ya daɗa sutura wannan gida ya daga darajarsu da mutuncinsu saboda alfarmar shugaba sallallahu alaihi wa alihi kamar yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci da ake kallon mu kai sai kamar yadda sanarwa ta gabata cewar za mu kawo tattaunawa ta musamman da ɗaya daga cikin haduman gidan sharibari usman baba allah ya samu da rahama ga ruhin shi da kuma ɗaya daga cikin waɗanda hatsarin jirgin ruwan nan ya rusa da su wanda ya zama shine silar shahadar sharif fatu da ɗan uwansa sharif nafsu zakiya yanzu haka muna tare da waɗannan manyan baƙi namu Eh, a bangare na farko akwai hadimin gidan Sharif Rabi Usman Baba wanda wanda ya ga wannan fuskar baba kowa ce ga al'umma ba eh, wanda ake kira da Sharif Yusuf na Bahani sannan kuma a ɗaya gefen nawa wannan ban Allah ne wanda wannan hadari na jirgin ruwa ya rusa da shi wanda yana cikin jirgin ma da shi Sharif Fatuhu da ɗan uwansa Sharif Nasir Zakiya yake ciki insha Allah za mu kawo wannan tattauna sannan kuma zuwa anjima kaɗan za mu buɗe layin waya ga wayan akan sikirin kowa zai ganta domin yin ta'aziyya ga al'ummar musulmi baki ɗaya musamman masoya shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to um, akramakallahu sayyid sharif yusuf nabani muna muku barka da zuwa wannan majiya da zamu tattauna da ku eh barka ga dai alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh alwajiri ne a ɗaya gefen nawa yau dai na zama ɗan gata a gefen a cikin sharifai ma nake a ɗaya gefen nawa akwai sharif mulaya sharif a yi sallama da masu kallo da sauraron mu da masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to alhamdulillah sharifi da kai za mu fara tattaunawa alhamdulillah duk wanda ya san gidan sharif rabi usman baba kuma aka san irin gwagwarmayar da aka yi kunci ake yi ma duk wanda yake bibiyar eh, Sharif Rabi Usman Baba ah. insha Allah da ya ga fuskar ka zai san cewar wannan baba ba <laughs> bane wanda alhamdulillah eh. duniya ta shaida irin hidimar da aka yi a akan shi Sharifu eh, har bayan sa kuma mm. ba a yanke wannan hidimtaka ba sai ta koma kan gidan aka ci gaba irin abin da ake bukata kenan Sharifu wannan satin mun tashi da wani babban abu al'amari wanda ya taɓa zukata kusan kuma zukatan da ya taɓa kusan duk inda ka shiga a faɗin duniya ba ana abu ne a kano mm, yau amma kuma sai ya taɓa duniya gaba haka yake haka yake to mm. wannan abu abu ne wanda ya faru na mm. za mu iya kiran shi da jarraba za mu iya kiran shi da abun al'ajabi za mu iya kiran shi da duk wani abu to amma kuma idan muka dubi yadda abin ya zo za a iya kiransa da wani mataki ne na nasara haka yake sharifi ya aka tsinci kai a cikin wannan yanayi da ya faru to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi haka kadar قدره ومقدار العظيم to ba su da wannan al'amari mun tsinci kanmu a wani yanayi mara daɗi kuma yanayi wanda ta wani gurin kuma mai kwanciyar hankali eh, yanayi ne ya kasu gida biyu akwai damuwa da tashin hankali a cikinsa sannan kuma akwai kwanciyar hankali a cikinsa eh, abin da ya sa na ce tashin hankalinmu shine yadda muka rasa su da shakuwa da sabo da aka mai bi abubuwa sun faru ko ana igobar abin zai faru ko kuma ran da abin zai faru to akwai damuwa amma idan ka kalli a yanda wafatin nasu ya zo kuma sai hankali ya kwanta domin me dukkan wani bawan Allah da ka ga yana hadi yana so ya sadu da Allah ko ya sadu da manzon Allah irin wannan cikawar ita yake nema duk hadin ka da inda zaka tsaya akan cewar so kake Allah ya yarda da kai ka samu yardan manzon Allah domin ka samu tsira ranar lahira da kai da zuriyarka to wannan ranar ta shahada ita ake nema inda zaka ji an ce ka gama lafiya ko kuma Allah ya samu cika da imani to irin wannan ake nema to cikawar da aka yi ta shahada kusan kashi hudu zuwa biyar ita ce kwanciyar hankalin mu farin ciki a ciki damuwar kuma janye son da aka yi sabo ita ce damuwar amma mutuwa ce ta farin ciki hmm. da gaske sharifi duk wanda ya sanka. na'am ya san irin gwagwarmayar da kake yi a tafiyar gidan shirin na Usman Baba muna so a ɗan ƙanƙanin lokaci ka fara yi mana bayani na irin ka da shi shirin Rabi Usman Baba kafin mu gangaro kan su sufatu har kuma bayan su sufatu alhamdulillah to alaƙata da Sharif Rabi Usman Baba radiyallahu ta'ala alhu ita ce annabi Muhammadu. sallallahu alaihi wasallam eh, yabansa da annabi Muhammadu shi ya ja hankali na na sallama wa lamarinsa saboda ya sallama wa lamarin annabi muhammadu kuma ya zamto hadimi ne mai yabo na manzan Allah sannan ya to jika manzan Allah saboda aka wannan alaka ce tun daga ƙuruciya eh, tun daga ƙuruciya Allah ya ɗane da shari'a tun ina makaranta zai kai kamar shekara nawa kenan to <laughs> tunda yanzu idan aka dau tun lokacin da mu ma tasowa muka yi muka ga dai gaskiya Shehu Rabi Usman Baba yana irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na tashi da soyayya ta da Sharif tun ban san kaina ba ina karami yanzu zan tashi a gida in ji mahaifiyata tana dan amina ko tana yabo dai na manzon Allah mm. tun bakin ma babu sosai akwai ƙuruciya a ciki to kuma aka zo aka fita makaranta yabansa ya karaɗa ko ina a duniya ni kuma tun a kina karami Allah ya samu san annabi kuma yana so in ji ana ban manzon Allah saboda haka akalla sharif ya san in san shi akalla zai kai shekara talatin ko sama zai kai shekara talatin ko sama saboda tun da ƙuruciya na je sharif ina soyayya bai san da ban san shi ba a unguwa irin in ka isa ka ɗauko shi saboda sharabi yana da wani kwarjini da Allah ya mai shi yana da haiba da kwarjini wanda mutane suke ganin cewa ai ba kowa zai iya ɗauka sa ba hmm. kwarjinin sharif ne yasa ake ganin ai baya zuwa gidan masu kuɗi sai gidan gidan talaka sai masu kuɗi ko gidan da an yi irin wannan a Kano hmm. ka ji an ce ai baya zuwa gidan sai gidan bene sai kaza hmm. a'a duk ba a san sharif ba a ka'idar sharif ma in ka kai masa madarasi ba shi kake zuwa kai da shi ka bashi ba yana da masu karɓan majalisi ya sha zuwa majalisi bai ma san waye ya kawo ba sai dai a bashi a rubuce a ce unguri kaza daga unguwa kaza zuwa guri kaza haka ake ba sharif a tsare sannan zai tafi sai an je a kira waya ko kuma a yi kwatance to saboda haka da irin wannan sharif tun ina gani na ya gane ni a gaisa har ya zamto na je amin iso da shi Allah ya ji kan wani yaron sakale wannan kale kusan shine silar da ya sa shi ya san zahiri <laughs> ya kai na gare sa kuma na je gurinsa ta dalilin karkasara da na zauna ne karatun alkur'ani hmm. ake gaya mun cewa ai ba za a ka iya ɗauko shi ba hmm. mummunan zaton da ake masa na ce ba haka wai mutane suna ganin eh, cewa eh. kai ba za ka iya ɗauko ba za ka iya eh. ɗauko shi ba saboda kai din wa wani irin tunani eh wani irin zato da ake masa saboda kurjinin sa sai ake ga ai ba za ka iya ɗauka sa ba ba na mantawa lokacin a gaban ko ɗari ko ne ko ɗari biyu ne da kwanan canga aka ce in ka isa ka ɗauko shari guda biyu ka kawo shi ga bikin wani ya tashi wani mala awalu a sa na ce to shikenan wallahi ranar ba na bara Allah ya mun sutura da na je karatu na makaranta amma ranar saboda in tabbatar musu da waye sharif da kwanan bara na je kuma da kwanan can na ce na je in gayyaci sharif ma'ana ta je inda na je inda yake tsammagiya yan kosai na je na yi sallama da kare wannan ya ce haka makalla na ce na zo ga yake shari'a su usman babai a ina ne a karkasara aka rubuta da komai na bashi tsakanin ɗari uku zuwa ɗari biyar na manta na bashi ya rubuta ya ce to babu komai muna zaune kawai sai ga sharif ya dawo a wata jan motarsa yana dawa sai ce wannan ba Allah ne ya kama gayyata haka sharif ya kama hannuna da kwanan bara roba ja a hannuna ya kama hannuna ya shiga da ni ofis muka ci abinci tare da shi hmm. ya ce akar makallahu zan zo eh zan zo saboda sharif yana da wani abu mutane cikin karamomin sharif bayan yabon annabi muhammadu da allah ya masa yana da karama ta girma makaracin alkur'ani yana da girma inda ya san kai makaracin alkur'ani ne to ba zai taɓa kiran suna ka ba ko da kana karkashin sa kuwa hmm. ko me kake a gidansa inda ya san kana da alaka da alqur'ani to yana girmamawa saboda haka tun kafin a ce na haɗa karatu ko na gyara karatu tun ana neman sa nake tare da jari kuma tun a wannan lokacin ya ringa bani shawarwari yana ɗaura ni a hanya har ya rubuta min laƙanai ma ya je in sha na karatu ko wani abu ya ban shawara haka maran gari shi hmm. na zo na gayyace shi da na gayyace shi ya amsa zai zo kuma Allah ya taimake ni ya ce in Allah yadda za a zo za mu wuce kaɗana da kana a lokacin kuka zo lokacin ba waya hmm. <laughs> kuma na samu eh na samu imtihani na gayyatar a lokacin da suka zo aka samu matsalar mota ba su samu zuwa ba a wannan alhamis ɗin da ya ce hmm. na rasa yadda zan saboda damuwa ka san soyayya hmm. sai da na zamto ban yadda kowa ya ganni ba sai da na dawo yana gani na ce ga uzurin da ya faru amma alfarma annabi Muhammad yau din nan zamu zo Da daga magariba zuwa insha za ku iya ganin mu an gama yaɗawa ƙarya ne bai ba zai zo ba bai sai ya kawo shi ba hmm. ya albajiri da shi almajirin malam dallatu ne sai zai kawo malam su na farko sun raina eh. sannan kuma suna ganin shi sharifi ba zai je eh. wanda aka raina ba yawwa hmm. to saboda haka Allah ya taimake ni wannan rana Eh, na shiga kenan ina tafiya sai na haɗu da wani wanda shi kuma ya zauna a gurmaga ka san alƙurbu hijab <coughs> kusanci hijabi mm. inda ya ce mutum ya tashi a goko ko wani abu to kai kai kake shi ba kowa mm, ne yana gani sai ya ce wannan ne zai kawo sharif rabi ya isa ya kawo malam rabi har yi kusa ya kai mun mari don ban isa in kawo shi ba ya ɗare. ana gama wannan bai wuce minti biyu ba sai ne hanyar firamare ina zuwa sai ga sharif Eh, yana yana gani na ya fara fitila ya tsaya yana tambaya a gurin wani ado bai ice ina ne gurin ado ice ina hmm. tambaya sai gane shi to mu karasa to a wannan lokacin martaba ta da daraja ta ta daga a wannan garin hmm. na samu wata martaba saboda sharif ya je ya faka ya komai a natsaye sallan magariba ya bari aka isha'i ya hmm. fito ya haɗa majalasi. manyan garin gaba ɗaya da matasan garin da na shekara da na sallari darmanawa duk sai da suka halarci wannan taron majalisa kuma ga a gefe dan karami na gaito shi an ce ba sa a gaito shi Allah kenan saboda a yankin karkasara a lokacin ba wanda ya taba dauko shi inda a cikin unguwar karkasara ne gida ɗaya ne ake dauko shi a bakin firamare ni na fara shiga shi cikin unguwar karkasara to a wannan zuwan nashi shi kansa wannan zuwan da nake gaya ma ya kai wajen shekara ashirin da biyar ko da bakwai hmm. saboda haka na san sharif wajen shekara talatin ya san ni in san shi shi ya san ni in san shi kira suna na mu'amala shine za mu ba da shekara ashirin da takwas zuwa da tara mm-hmm. wannan shi ne sharifi a da yawa na al'umma musamman ko wanda suke mu'amala da kai ko kuma wanda suka san wanda suke mu'amala da kai ko kuma wanda suke bin kafafen sadarwa suna kallon irin motsinka akan abin da ya shafi kasirin shi sharbabi usman baba sai wasu da yawa suke cewa to ko sa ne <laughs> a gefe guda me wannan me yake tafiya akan wannan to magana ta gaskiya alaka ta da shi ce hmm. shi kuma sharif in dai kana da alaka da shi to za ka yi bi manzon Allah in dai kana da alaka da sharif kuma ya yarda da kai kuma kana tare yau da shi yau da gobe to a gidan sharif kake za ka yi ba annabi muhammadu ko baka zauna ka rubuta taka ta kanka ba za ka ɗauki nashi kai ban manzan Allah bare na riga na sani telan da yake ɗinka wa sharif riga yana yi ban manzan Allah kuma sanadin ɗinka rigarsa yana yi ba annabi muhammadu ana kiransa telan sharif da yusuf ba malaka na san shi yawwa sannan direban shayi da yake tuka shi a mota shi ma sha'iri ne yana ban manzo Allah sallallahu alaihi sannan almajiran gidansa da muridan da suke cikin ginin dukkan su marubutan yabo ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa to saboda haka duk wanda ya ta'allaka da sharif idan aka zo guri da an san ka da sharif sai a ce to sai ka ce wani abu hmm. to kai kuma ba za ka rasa dan kalma ɗaya biyu da za ka faɗa ba a cikin kogin salama ake. Mm. Wato wannan shi ne ya janyo sai ake ganin kamar eh ake kawai to mm. shi ne da ana tare da shi za a kwaikwaye shi. Mm. ne amma ni ba sha'iri ba ne ni masoyin su ne. A zaman ka eh. da Sharif Rabi Usman Baba. Ka yi karatu a hannunsa ne ko kuma a'a kurin zunzurutun harkar yabo ce ta ke tsakaninka da shi. Ka eh. san akwai mutum bawan Allah da zaka zauna da shi. za Zaka iya takaita iya kaza ne a tsakanin rayuwarka da shi akwai kuma wanda duk abin da ya san zai amfana kurin zai tarkata ya je wannan wajen ya abin yake tsakaninka da sharif to gaskiya sharif gaba ɗaya rayuwata da shi karatu ce hmm. duk zaman da zan yi da shi sharif karatu ne kawai ɗauko littafi a zauna a faɗa ne ba ba amma karatu ne saboda mun yi tafiye-tafiye da shi yana koyar da ni ilimin muka iri-iri har ya ce wannan abu kaza kenan maka iri-iri za ka je na koyar da ni a kansu wanda mun sha sa lokaci wanda za a samu lokaci a ringa yin karatu ko wani abu amma da ya san ga inda na sa karatu na bangaren alkur'ani ya bani gudunmawa fiye da ba a ni a bangaren karatun alkur'ani sharif yana bibiyar karatun alkur'ani na har lokacin da Allah ya taimake ni na haɗa karatu na da gudunmawarsa dan na sha yunƙuri in ce zan tafi gombe ko zan tafi bauchi karatu ya ce kai haƙuri kai haƙuri ashe akwai wata gaba da yake jira wanda zai iya bada dama a ta yi karatu kuma an yi haka sharifi kafin mu faɗo kan abin da ya shafi waɗannan shahidai masu girma sharif da ɗan wansa sharif su zakiya da sharif rabi usman baba asalin da aka yi masa kusan majalisinsa a cikin garin kano haka yake to daga baya sai hmm. aka nemi rabi usman baba gaba daya a kano ma sai aka rasa sai dai a ji yau shirin rabi usman baba yana gari kaza yana gari kaza yana gari kaza kana wanda muke da shi ma sai zama yana da tsada a wajen mu ba ma iya samun sa me ya canja sharif rabi usman baba ya zama haka to ai shi da daman burin sharif a kulle yawmin sakon sa ya isha duniya hmm. ba a Kano kawai ba hmm. ba kuma sakon sa ya je ko a kaset ko a waya ba jasadinsa ya je ya aikin da jikinsa saboda haka kano ya gama da ita ne ba wani lungu ko saƙo da wata unguwa wadda bai je ya ambaci annabi muhammad a cikin ta sai da ya kammala wannan sannan ya kafa halifofi da ko ya cikin ta kuma za su zo su shi ne ya ɗauki aikin ya je ya kai shi waje ya zagaya mu duniya da shi ko ina sai dai taka da kafarsa sharif ya fita ya yi ba annabi muhammadu a keke sallallahu alaihi wasallam a keke ana yana gaya mu akwai keke da ya kafin wannan farin keken nan hmm. ya samu yana fita a wannan keken ya zo ya canja wani farin keke rali hmm. ya yawo da shi a cikin garin kano ya zo ya yi besfa ya zo ya wata besfa t wata ja hmm. na san shi da wata fara kuma na san lokacin da ya wata ja ya zaga ya ban manzo Allah a keke a mashin a mota kala-kala Eh. da karamin mota da babban mota ya taka ya keta hazo ba zai kirgu ba ya ji ya ziyarci annabi muhammadu ya keta hazo mun sha kai shi airport shine lagos ne ina ne ya tafi ghana duk ya je ya kai ambaton manzo Allah ya keta jirgin ƙasa ya keta jirgin ruwa ya isa da sakon annabi muhammadu sharifi a halakar ka da sharura rabi usman a wannan tafiye-tafiye da yi kana samun damar bin sa ne ko kuma a'a Eh, a gaskiya ne mun yi tafiye-tafiye da sharif sosai mako saboda yawanci zama na fi ta'alliki da maiduguri hmm. daga lokacin da na shirya tafiya maiduguri ya bani goyon baya ya kuma ya ce ya kamata a je din to tun lokacin da na je maiduguri na samu tsawon lokaci amma in dai na dawo kano mukan yi tafiya a sati sati biyu duk an yi wannan sharifi hmm. saboda yanayin lokaci muna son za mu buɗe wayanan da an jima kaɗan sannan kuma ga ɗaya jikan biyun laya a sallallahu da a dunkule ko kuma ce a takaici muna son mu ji bayan rasuwar sharif rabi usman baba ya halaka ka ta koma da su shahid fatu da ɗan uwansa shahid da su zakiya muna da karancin lokaci to alhamdulillah alaka ta bata takaita ba daga inda aka tsaya nan na ɗaura. saboda dan zatin Allah nake son su Mm. ina son su ne saboda annabi muhammadu saboda kuma yaban da suke wa annabi muhammadu shi yasa na sallama musu gaba daya mm. a inda ya tsaya to a nan na daura mm. mu muka fara fita da halifa kuma har aka zo karshen abin ma ita kanta tafiyar karshen da ni aka so a yi ta aka dan samu sabani na waya wani ban Allah da yake cewa akwai lokacin da ya giftawa haka sai tarar da kai da Sharif Fatu a kofar gidan Sharif Rabi Usman Baba. Za ka miƙa mashi wai kana ƙoƙarin durƙusa shi ma yana ƙoƙarin durƙusa. Wannan haka yake. <laughs> Wannan takarimi ne irin na mahaifinsa. Na'am. Eh takarimi ne. ga eh, gadayi. Hmm. Mahaifinsa saboda saboda girman Qur'ani da yake gani. Hmm. Tun lokacin da Sharif ya san tilawata ta haɗu har ce na fara sa hmm. Ya ce to a zo a tafi Maiduguri. Wallahi bai ƙara kiran sunana ba. shi yasa ba wanda zaka ji ya ce sharif ya ce sharif ko yusuf a sai dai ya ce alaramma mm-hmm. idan sharif ya je taro saboda girmama alkur'ani idan ya je taro ka ji ya ce eh, da sha'irai da zakirai da malamai da shehannai in ka ji ya ce da alarammomi to ya hangi ya hangi wani mahaddicin alkur'ani guda ɗaya da ya sani to wannan girmamawa da mahaifinsu yake min mm-hmm. wallahi su ma haka suke min suna so na ina son su suna mutunta ni ina mutunta su saboda ni ban taba ganin fatiwa a fatiyo ba ban taba ganin sa ba ni kullum mahaifinsa nake gani nake girmamawa kuma kullum ni ina girmama girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari haka ce wanda jinin annaba ne to ni ba shi din nake kallo ba jinin da yake kai kawo a jikin sa, mm. ni shi nake girmama mm. to sharu kafin zamu da kanka a ƙarshe zamu juya ga sharif jikan sharif kuma ɗan gidan sharif kuma hadimin sharif za mu iya cewa bawan gidan sharif da ba haka yake so ne manzo abin ai kana daga cikin wanda hadarin jirgin samu a jirgin ruwan nan ya nutsa da su a yadda labarin ya zo mana ko kuma ce ya zo duniya shine jirgi ne guda biyu na ruwa aka hau ɗaya ya ɗibi wasu ɗayan kuma shine wanda da sharif fatu da ɗan uwansa sharif da ke suke ciki to kai ma kuma kana cikin wannan jirgi da sharif fatu da sharif nafsu zakiya yana ciki ma'ana duk abin da ya je dawo a kan idan ka kai ya abin ya faru to alhamdulillah ka san shi Allah yana yin al'amarinsa ne a ah, san da ya so Hmm. kuma a lokacin da ya so kuma a inda ya so hmm. lokacin da muka je duk bayan mun gamo tafiye tafiye hmm. da duk mai da za mu yi mun yi mun dawo mun hauro wanda ya fi wannan amma kafin nan lokacin da kuka bar Kano kun kai kwana nawa a can sannan har aka zo ga wannan gabar mun kai kwana sha biyu ok ranar an ce kamar ɗaya ga watan rabi awal kwafta ko na ɗaya ga wata muka ya kama kwana goma sha biyu kenan na na'am to da muka zo bayan kamar yadda na gaya maka tun a farko da duk irin yawo wanda muka yi da duk irin jiragen da muka hau hmm. mun hau jirage akwai jirgin da na ruwa ne hmm. saboda da muka fita sai da muka dangane da boda bine hmm. to akwai jirgin da muka hau sai da ya ɗaukanta, da lodin masara ya ɗaukanta shida sannan da motar to duk bayan mun gama wannan da muka zo wannan ƙauye kuma ƙauyen dududu bai fi gida ashirin ba mm, shi inda muka je muka yi inda wannan abu fara yin maulidi ne ko eh maulidi ne a ƙauyen ne kuka fara yin maulidi kenan a ah, shine dai na ƙarshe okay na ga shine maulidin na ƙarshe da muka yi eh. to bayan mun dawo to jiragen da aka kawo inda za su ɗauke mu jirage ƙwaya biyu sai ɗaya aka ɗora masa mambari mm. aka ɗora masa babura ƙwaya biyu kuma ya ɗauko mutum biyar sai suka tsallako to sakamakon mu abin da sabon mutuwa tare da su ba saboda ni na dan yi jinkiri ban karasa gurin jirgin ba eh su wa'ancan kenan yawwa su eh, ka lifa ba ah, su suka lifa abin da yasa jirgin mu bai taso tare da wancan jirgin ba eh. ni na dan tsaya uzuri a cikin gari na gani to sai daga baya na karaso to lokacin da na karaso sai muka shiga jirgin to bayan mun shiga sai aka tura jirgi hmm. to da tura jirgin da faruwa al'amarin duka ba a yi minti ɗaya ba daga lokacin da jirgin ya daga yawa da kuma faruwar shi wannan eh, hadarin wannan al'amarin to duka ba a yi minti ɗaya ba saboda lokacin da aka tura jirgin a gefen hagu sai jirgin sai ɗibi ruwa hmm. tun a gurin eh. to wa'inda suke a tsallake hmm. sai suka cewa direban jirgin hmm. ya saki jirgin kar ya tankwara jirgin ya ce sai ya kwana da shi saboda zai iya kifewa har suka ce ya saki jirgin ya yi bayan ice sai na ce musu kai bayan ice akwai matsala saboda ice shi ke huda jirgi sai suka ce ai babban ice ne sai na juya sai na ga itacen sai suka ce to ya saki jirgin to lokacin da ya saki jirgin sai sake ɗebo ruwa dama amma jirgin shi irin mai kwale-kwale ne kwale-kwale wanda ake turawa da hannu ko kuma a'a da katako a ah, ba mai inji bane okay mai katako ne mai katako ne na'am to lokacin da ruwan ya shigo sai shi sharibu nafsu zakiya sai ya tashi sai sawo ya sa a cikin aljihun wando mm. sai ɗau kwano zai kwarfe ruwa mm. to kafin ya fara kwarfe ruwa to jirgin ya fara cika to a lokacin shi direban jirgin sai ya dire ya fita daga cikin jirgin eh to lokacin da ya dira ruwa iya na kugunsa sai ya riƙe jirgin hmm. akan kaga da ya riƙe jirgin kan jirgin ya gangara tunda muna gaba ne irin kamar zai yawwa zai riƙe jirgin yawwa kai ya ruwa eh. tunda a lokacin da ya dire inda anan jirgin ya nutse duka mu babu wanda zai tun hmm. tunda ruwa bai wuce masa nan ba kuma na fi shi tsayi eh. da ya riƙe, to riƙe al'amarin Allah a nan Allah ya yi al'amarin sa zai yi to jirgin bai ruwa a gurinsa ba hmm. sai ya kubce to kawai jirgin sai ya kubuce masa to daga nan kuma babu wanda zai ce maka ga abin da ya faru hmm. bayan jirgin ya cika da ruwa sai muka yi kasa. Hmm. duka muka noci da muka yi ƙasa to shi da mai tukin jirgin shi ya fara ciro mutum biyu da mutum nawa ne a cikin jirgin mu shida ne ku shida ne ko eh mu shida ne to a ku shidan dukan ku tawagar a fatu ne ko kuma a'a fasinja ne aka ɗauke su kurin kamar irin a ce za su za ku tsallaka tare a mu duka tawaga sani okay duk tawaga eh duka tawaga sani mm, mm. sai aka fara ciro ma mu tare zaria da mal abakar dan sarina mm. dan kwanta gora ne to su aka fara ceta sai aka kai su tsallake ruwa tunda jirgin ya riga gangara eh. saboda su jirgin na nitsewa shi wannan da ya zo rike shi suka yi da suka rike shi shine sai ja su zaga mutum a ruwa bai da nauyi mm. sai ya ja sai ya fitar da su to bayan ya fitar da su jama'a kuma sai suka zo za su yi ceto to suna zuwa ceto a wajen akwai mutane kenan eh akwai mutane a tsallaken a tsallaken inda za mu sauke kayan mu da akwai mutane ana to a lokacin bayan ni na san na yi ƙasa mm. to bayan na yi ƙasa sai na tana kamar shi sharibu nafsu zakiya marigayi a lokacin da muka je wawun jaji sai aka nuna mana wani yaro to yaro na ne a wawun jaji sai shi sharibu nafsu zakiya ake tambayar sa ya kuke ba kwa nutsewa cikin ruwa mm. sai ya ce masa ai wa'annan mm. su ne abin nan ɗinka su ne mataimakanka mm. idan kana amfani da su da kafafuwanka to ba za ka nutse a ba to da yake Allah ya dai muna nitsewa sai na tuna wannan kalma na wannan abin nan sai na fara buga hannayena ina buga sai na yi sama hmm. sai na yi numfashi eh. sai na sake nitsewa to a lokacin sai na saki jikina hmm. in ji ko kai ƙasa ka fahimta eh. to a lokacin sai na tafi na ji ina ƙasa ina ƙasa sai ƙasa nake na ji ban kai ban taɓa ƙasa ba eh. sai na yi kokari to na rike numfashi na ne eh, ban yi numfashi ba in abin ya yawa dole za ka ne yawa kuma in dai ka ja numfashi to da ruwa za ka ja eh. to idan ka ja numfashi ruwa na shiga za ka yi tari hmm. to da ka yi tari shikenan ka rikici to a lokacin sai na yi kokari sai na mai da kafafuwa na ba sai na fara buga hannayena hmm. ina buga sai na ji ina sama hmm. sai na ci gaba da buga hannayena to a lokacin bayan an kai su mamun tare zaria an aje su an fitar da su an dawo ceto to lokacin da na gama bugu hannayena na ji na zo sararin yau sama mm. sai na miƙe hannayena haka mm. to na yi saiti ga mai jirgi a nan ga masu ceto mm. suna ganin hannayena sai suka rike na sai suka rike ni suna rike ni sai suka ba mai jirgi to sai ɗayan sai noci akan ya tallaba ni sai ya ɗora ni a jirgi sai ya ji motsin wannan yaron Halifa Yau yawwa shi kuma ya ji ya rungume ice ya eh kawai ya ji ya samu itace sai ya rungume itacen shi bai yi ƙasa ba shi bai sama ba kawai itin ya riƙe to sai ya riƙo wuya riga sana hmm. ta baya sai ya dago shi to daga inda ya dago shi zuwa inda ya sauke shi wallahi bai fi daga nan zuwa nisan kemara nan ba daga inda ya dago shi hmm. sai ya sauke shi ba a masa shi a jirgi ba hmm. yana ɗauko shi bayan itacen kawai aka zaga sai aji shi daga nan da kafa sai karasa sun san kan ruwan kenan yabo sun san kan eh, ruwan sun san saitin inda yake da zurfi nan kuma tudu ne daga nan sai sauke shi sai muka sai muka tsallaka sai nace to sai suka tura jirgin sai aka sauke sai aka koma neman su kalifa to duk wanda aka dago a lokacin kenan an samu ceto mutum hudu kenan eh, eh mutum hudu duk kuma da ransu duka duka da ransu mm. a lokacin da aka fito da kai na'am ka san a yanayin da nake ciki na sani mm. tunda duk wanda aka dago mm. abin da yake fara tambaya mm. ina kalifa yake har shi wannan da aka dago ya dan sha ruwa mm. amma ana ɗago shi abin da ya fara tambaya ina kalifa babu kalifa sai suka tura jirgin muka je aka sauke mu su kuma yan uwa su wani Sulemanu dan amana shehu Ibrahim Usman Baba da shauran akwai Halifa dan yayin shi ne shi ma sharif usman sunansa to shine sai ake ce masa khalifa sai wani yaro shi ma suleiman to su suna tsallake suna tsaye suna kallon mu tun jirgin nan haka har muka je muka nabe to da aka zo aka kawo ni na je na tattare su saboda kowa su yake sai ya fada cikin ruwa su su aka tattare su inda muke tare da su akwai wani usman a salka yake hmm. su ne suka jagoranci zuwan mu a garin to da suka zo shi sai da aka rike shi ma hmm. kowa so yake sai ya fada cikin ruwan hmm. tanda ba a ga khalifa ba saboda ba a ga khalifa ba to da suka sake komawa ceto komawa da suka yi ta uku kenan to shine sai aka ga shi sharifu nafsu zakiya hmm. to ko da aka dauko shi na san bai da rai saboda duk lokacin da an jiro mutum daga cikin ruwa kaga wannan kamar ledan nan ta kumfa kaga ai ba kumfa bane kamar wata leda alamar ya gama shan ruwan ya sha ruwa sosai har wannan leda kumfan ta fito ta toshe hancinsa da bakinsa a lokacin da aka fito da shi sai aka zo aka ajiye shi a gefe sai aka kira wani sarki kamar sarkin ruwa kenan wanda idan an ciro mutum daga ruwa zai zo ya yi abubuwan da zai dai idan zai tashi hmm. zai ba shi agajin gaggawa da dai irin abubuwa nasu hmm. na sarkawa yadda ya iya abin da zai to a lokacin har ya gama abin da yake ba a ga khalifa ba daga lokacin da aka fito da sharif nasu zakiya na'am kafin kuma a fito da sharif fatu na'am tazarar ta kai ta minti nawa ba minti ba hmm. ta fi awa ɗaya da rabi ta fi awa ɗaya da rabi an fi awa ɗaya da rabi ba a ga halifa ba saboda sai da aka tashi babura aka je wani gari aka ɗauko wani sarki ruwa da suka je ɗauko sarki ruwan na ga sun daɗe ba su dawo ba sai na sake cewa da Allah sake tura wani yaje ashe lokacin an je an tarar da shi baya gida to ko da wannan yaje lokacin shi kuma an yi sa'a da ya dawo sai suka ɗauko shi suka zo to lokacin da suka zo abin da ya tambaya a saitin ina ne jirgin shi sarki ruwan da aka ɗauko sai ya tambaya a wani saiti ne eh. sai suka ce a yi saitin wannan itacen ne suna cewa sai jin wannan itacen ne kawai sai ya nutse yana nutsewa sai ya dago shi a wajen yana eh. ana faɗa ana faɗa to mu a inda aka gamu ma mun nutse ana din amma inda aka gamu ya kai can hmm. to haka shi tunda sarki ne na ruwa kawai nutsewa zai ce musu ku bani shi ka fahimta yi to kawai sai ya dago shi sai aka fito da shi sai aka zo aka aje shi to a lokacin babu waya da za a kira hmm. saboda duka wayoyin suna ruwa duk wayoyin har shi kalifan duka wayoyinsa suna ruwa to sai akwai karamar waya aljihuna na hmm. ita wai bata fada ruwa ba hmm. amma duk abin da yake cikin aljihuna na wando duka ya ruwa amma ita wannan wai bata fada ba to lokacin da bayan mun fito ya za a yi kira waya sai aka samu wani sai ba mu waya kan na katse ka na'am lokacin da aka fito da shi na'am a lokacin duk kun tabbatar da sun yi shahada ko kuma sai daga baya aka sanar da ku sun yi shahada Ha, ai tun da aka fito da shi muka sanya shahada hmm. saboda wanda aka ciro dan uwansa hmm. sai da aka yayi wa fati hmm. yayi shahada sai da aka ƙara awa ɗaya da rabi shi yana cikin ruwa to sai dai wani iko na ubangiji saboda saboda ko da aka babu wani wanda yake motsi kuma iya abin da za a yi an babu wanda ya motsa a cikin babu kuma wata alama wadda za ta nuna cewa akwai alamar mutsiyar a tare da su to amma ka san musu rayuwa rayuwar halifa ita muka fi bukata sai muka zo muka sa su a mota sai muka shigo garin salka to a lokacin da muka shigo garin salka abin da ya bani mamaki ba mamaki ba ne al'amarin sharif baburan da suka biyo mu sun fi babur ɗari daga can inda abin ya faru daga can inda abin ya faru da muka shigo cikin garin salka mm. sai muka je asibiti da kyar ma aka bude asibiti sai muka kira wani likita muka gaya masa to ga abin da muke so a yi na lokacin har jami'an tsaro sun zo akan sai an yi rubutu sai an ɗau hotuna sai an yi komai da komai sannan da sauransu mm. sai muka ga mu ga abin da yake damu mm. babu wani wanda zai iya ɗaukan mana hoto babu shi saboda lokacin da muna neman taimako ba su taimaka mana ba Hmm. suka nuna ka'ida ce muka ce to shi sai muka je asibiti likita ya zo ya auna shi a cikin mota ba ma fito da shi ba hmm. da ya gama sai ya kira mu ɗaki da muka shiga muka tsaya bakin kofa sai shi ma mu tare dariya hmm. sai ya shiga sai na tsaya a bakin kofa sai ya gaya masa fa Allah ya masa rasuwa sai ya jawani sai ya gaya masa na ce to mu wuce kwanta gora to daga nan kawai muna zuwa muka shiga mota duk jama'a sai muka ce musu za mu koma wata asibiti ne hmm. da aka faɗi asibitin da za a je saboda kowa yana so a je a tarar da shi hmm. domin a yi komai a idansa hmm. da sai suka baga babura sai suka tafi mu kuma sai muka ɗauki hanya sai muka bar gari amma lokacin da aka tabbatar muku da rasuwarsu ko kuma ce shahadarsu ya aka yi saƙon rashin sai shigo cikin gari na'am to a lokacin tunda kaga a lokacin kusan waya ɗaya ce za a ce take gaskiya ne eh, kuma ita ma ta sha ruwa ita ma ta sha ruwa mm. to ya sa ta wace hanya aka isar da sakon shahada su zuwa nan wajen mu na'am to a lokacin kafin in sa laika na a waya a cikin wayannan wayanda suka tsallako jirgi akwai mutanen salka wayanda su ne suka ɗauko kaya hmm. to da suka tsallako da abin yana faruwa su suka fara kiran waya sai suka sanar da gida a can garin su kenan sai suka sanar da shehin su ga abin da yake faruwa mu fa mun yi a ruwa to su kuma daga nan sai suka fara kiran wayoyi suna sanar da mutane amma a lokacin da na samu na sa layi na a wata waya wanda na fara kira shine Alhaji Karami hmm. shi kuma dan yayar shi shehi ne hmm. sai na kira shi nace masa to ku yi mana addu'a ga abin da yake faruwa Hmm. da lokacin da na kira shi ma ba a ga kalifa ba hmm. ya ce me ya faru na ce masa mun yi azdan ne a ruwa ya ce to me nake gani ne ce yanzu ga munan dai muna yi eh, ka bayyana mishi cewar akwai wanda ya shada a lokacin baka gaya mishi ba eh ai lokacin ai ba za ka faɗa hmm. kawai kai tsaye ka ce ai wani ya ƙare ba amma idan ka gaya masa haka zai fara tunani lokacin da za ka gaya masa abin ya faru abin ya riga ya bi jikinsa lokacin da aka tabbatar da rasuwar bayan an ba da gawawakin na'am mota ɗaya kuka shigo har zuwa kan? a mota biyu muka shigo eh abin nufi kana cikin motar da gawawakin suke ciki eh, ko kuma kana waccan motar a duk a cikin wayanda muka tafi hmm. ni kaɗai ne nake cikin motar gawa hmm. saboda lokacin da muka fito daga salka kafin mu shigo kwanta gora hmm. to local government ta ba mu mota ambulance ta ce a ɗauko mu a kawo mu mina to mu kuma mun yi tunanin sun ba da mota ne a kawo mu kano to daga lokacin da muka shigo motar sai aka sa gawokin a ciki to daga nan dai muka yi magana da su da dai wani matsaloli da aka samu muka yi kokari aka yi kiliyarin din wannan matsala kawai suka ba mu ambulance din nan sai muka sako ga wannan na a ciki su biyu sai ni ina cikin ambulance din eh, sai wani wadda aka dauko gawakin sai Bashir a salka yake sai wani halifansa shi halifa to shi ma a salka yake to mu uku mu muka shigo motar motar da aka tura gawa Allah ya sabunta rahama ga amin amin amin to masu kallon mu da sauraron mu za mu buɗe layin waya domin miƙo ta'aziyya <coughs> insha Allah zan za mu buɗe layin wayar kuma duk da dai bamu da wadataccen lokaci za mu daga abin da ya samu sannan kuma idan da hali ina ga wani lokacin sai a iya sa lokacin a domin ƙara wata tattaunawar. ne ajizanci da rasan bai kare gaba ya kuri kaɗin nan ma'aiki halin nasa ya akuwa Sharifi. Ina gyara lafiya. Salamu alaikum. Alaikum salam. Malam Adam. Akramakallah muna tare da waye. Sunana Alhaza Afa. Shehu Mala Alhaza Akwa muna tare da kai. Ya muka ji da hakuri To hakuri alhamdulillah. To muna yi muku fatan alheri muna bi ko ta ta'azimu ga waɗannan shahidai namu. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gashi sun samu wata mai alfarma a cikin su. ziyarar su ne a kan hidimar ma'aiki ga kuma abin da ya masa ni masoyinsa ne tun ba da wani Allah sarki Hello? Muna tare da kai malala za. To, Mala Alaza akwa muna godiya da wannan tasiya da aka nemo. Wa alaikun salam. A karmakan lau da fatan kuna nan lafiya. Alhamdulillah lafiya mu kalau kuma da fatan kuna lafiya. To alhamdulillah mun gode wa Allah. Alhamdulillah akrama kallahu ya hakuri kuma. Alhamdulillah alhamdulillah sharifi. Masha Allah alhamdulillah. Ko Allah ya daga kara musu kusanci. Amin. Amin mun gode. Amin mun gode. Allahumma mu kuma da muke rayu Allah ya kara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wasallam. Mun gode. Sai dai baka bayyana mana sunanka ba. Da eh, kuna magana da Usama Khalifan Alhaji da Dandasarawa daga Benue State Katsina to Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da gama lafiya mun gode amin hmm. amin mun gode sosai assalamu alaikum na'am muna tare da waye ina tare da su dan kake dogo to To malam Iliya ya har ku ya kuma ya kokari mun gode wa Allah alhamdulillah eh, Allah ya saka da alkhairi mun gode Allah wa ta'ala ya bayan Allah. Amin, amin ya rabi. Mm. Allah ka yi masu rahama. Amin. Allah ta da su da masoyansu. Sallallahu alaihi wasallam. Da manzo Allah sallallahu da ahalin gidansa. Sallallahu alaihi wasallam. Mu kuma Allah ya ba mu ita. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Allah ya saka da alheri. Sharifi. duk da yanayin lokaci ya yanayi mana barazana za mu ce to abubuwa mun san akwai su da yawa a kirki akwai su sosai kuwa to ba mu san dai yiwuwar nan gaba za mu iya kira sannan kuma insha Allah ma muna sanarwa da masu kallon mu da sauraron mu insha Allah ko ranar bakwai ko kuma bayan bakwai za mu yi hira ta musamman da Halifa Eh, sharif fatu eh, sharif nura sharif nura fatu eh, sarki sharif nura insha Allah a nan muke kokarin yin sallama ga masu sauraro amma kafin mu yi sallama ga masu sauraro akwai wani abu guda ɗaya da nake son sharifi sharif labani nake so a ɗan ja hankalin al'umma a kai shine musamman yanayin shahadar Sharif Fatu da dan uwansa Sharif Nasir Zakiya ta canza tunanin al'umma musamman matasa kuma wata nasara da aka samu shine masu yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman mu da muka je makabartar mun ji kalamai da suke fitowa gashi dai ita mutuwa in aka ce ga ta za ga mutum yana gudu amma wai a ranar sai ka ji mutum da kansa yana cewa nama ni ne nama ni na samu wani nama ni na samu wani to a kuma nazarin da muka yi shine wannan abin da suka samu ba wai suna zaune suka same shi ba akwai wani abubuwa da suka rinka aikata wanda Allah ya azurta su musamman mu yanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana ita shahada abu ce tsada ne da ita ba kowa yake samun ta ba to na jan hankali za a yi wa sha'irai da sauran matasa da sauran al'ummar musulmi akan koyi da wayannan bayin Allah domin samun nasara mm. ta kyakkyawan karshe irin wannan gaskiya ne to abin da yake faruwa shine yi dan Allah na'am shine abin da sharif kullum yake koyarwa lamarin da za ka yi don annabi to ka yi shi don zatin Allah ka yi shi don zatin Allah halifa wannan ita ce ɗabi'a ta share. wannan lamarin yana yin sa ne don Allah don manzan Allah baya neman duniya a cikinsa baya neman wani abu a cikinsa baya neman ɗaukaka a cikinsa waƙar da ta shekara sama da talatin kusan arba'in ya yi addu'a a cikinta yake cewa rabbi in domin riya ne mm. ko ku neman dukiya ne mm. ko a ce na birgewa ne mm. ya Allahu ka sa mutane su tsane ni ba da hasara ba ban ce yanzu wannan addu'ar akwai da shari'a da zai iya ta ba a yanzu saboda haka abin da ake so kaga a ciki an kore maka duniya an kore maka ma ka ji ka iya kuma za ka ji akwai baitukan da za a yake yankawa ba don a kira ni na iya ba wannan waƙoƙi da dama an ka shiga tsamagiya ma zaka ya ce ya zamto ba dan riya nake ba mm. ka fahimta to riyan nan masifa ce mm. sannan ka ji kana yi don wani abu ko don duniya ita take wahalar da sauran al'umma mm. kawai ka yi zatin Allah ka yi don girman manzon Allah kuma ka sa nutsuwa sannan ka yi ilimi ka san me za ka gaya wa Allah wallahi ita ce tafiyar sharif ita ce tafiyar sharif saboda haka lamarinsa ba wasa a ciki bai san wasa ba idan kana so ka ga bacin na sharif ka taba masa har ka yabon manzo Allah lokacin da yayi yabo na annabi Muhammadu da jita babu irin kalubalen da ba a yi masa ba a ce kaza a ce an ce wasa yake wannan kalmar ita ta ta shi yayi waka yake roƙon Allah a cikin waka ya Allah ganar da bayinka mm. Rabi usman baba ban nufi wasa ba mm. ni fa ban nufi wasa ba ya Allah ka ganar da bayan ga ba fa wasa nake nufi ba hmm. to wata ce tafiya sharif kar ka sa wasu alakai ba manzo Allah wallahi haka halifa ya daura halifa dan boko ne hmm. wannan ra'ayin ma bai shi amma yana ya rubuta annabi ya ya bai shi amma ya fi ra'ayinsa na harkar bola da sauran duk irin wannan abubuwa na ƙuruciya an yi su ma duk ba da bai dame shi ba yana makaranta biyu zariya ma aka zo aka ce ce ya fati amma a lokacin da aka zo aka ce an naɗa masa rawani komai da komai ya ajiye shi gaba ɗaya ya saka abin a gabansa kuma yake yinsa don zatin Allah hmm. sharif ya sha ya yi naƙi gari ya ji gari ba ba shi kuɗi ba ga shirin mulaya shi zai kuɗin motarsa shi zai komai kuma bai ba wannan likin da ake musu ba shi suke kallo ba hmm. babu abin da suke kallo illa hudurin manzan Allah yanzu wanda zai tafiya kira ni awa, hmm. eh, ya ce magana ina za mu tafiya na ce wallahi ga hmm. <coughs> na zani Kaduna na ga duka kudin mota yanzu na ce dubu hudu ne hmm. dubu hudu na ce wallahi sharif yanzu haka za ku yi da wannan sharif ah, mannan na tsada to amma mutanen ya kamata a gaya musu su kara ya ce a ba zan iya ba wallahi haka dai za mu fita mu yi ya ce duk abin da suka bayar Allah zai dafa mana to a haka aka tafi aka ringa ayyukan ba wai wannan shahadar ba a samun ta wallahi kana bacci hmm. wallahi kana bacci ba ka jin annabi a cikin kirjinka da gaske kawai zai daga ce kai masoyin annabi ne amma duk wani abu da za a ce an dan ƙaramar manza manzo Allah kai ba ka ciki kana gefe ba za ka samu wannan shahara hmm. dole sai ka so annabi da gaskiya hmm. kuma ka bi bayan Allah da gaskiya wanda suka so annabin ka bi so su to idan ka tafi a wannan turbar wallahi ka samu tsira saboda haka gaskiya kuma abin da zai baka mamaki ina yawan gaya mutane Muhammadu Nafsu Zakiya Allah ya da masa rahama mutum ne mai barkwanci mai raha mai zafi yawai amma da san wasa amma duk inda ya rike Michael ba za ka ga alamar wasa a fuskarsa in dai ya rike Michael yana yaban yana amsa dan uwansa abin da yake faɗa baya wasa haka ko fiyano ke bugawa ba wannan shekaru da yawa tun da ya fa suka fara na fuskance shi a haka sannan halifa daman ba mutum ne mai wasa ba bai san shi ba bai da abokin wasa bai da abokin fira sai yawan fara'a eh baya mm. baya wasa gaskiya mm. kuma baya yawan magana mm. shi yasa wasu ke ce masa yana da girman kai ko a'a yana da kamewa Hmm. baya yawan magana kowa ya san shi hmm. idan baka zauna da shi ba ba za ka fahimce shi ka fahimta ai hmm. ma wannan ɗabi'ar fa irin mahaifinsa ce duk wanda ya san sharif shekara talatin ko sama da haka ya san shi baya yawan magana baya yawan magana abin da sa ake gane gara yawan fara'a mu'amillarsa ce ta sa ake gane kamar mai magana ne amma sharif baya magana saboda akwai kasidar da yake magana afwan na kana ba da lokaci kasidar da yake yawan magana yake magana cewa yan uwana suna cewa ba na son yin fira hmm. shin ka faɗa ko laifi muka yi wa juna mu nemi afuwa hmm. ba ka yawan magana ya ce ni takaddun nan na annabi annabi Muhammadu su ne hmm. a fukar na? gaskiya ne gaskiya ne eh, sai dai kawai a takaita in magana akan abin da ya shafi maulaya. a ƙarshe mai kuma kira kake da shi saboda lokaci ya ƙure ma gaskiya har mun shiga abin nan a ɗan takaitaccen lokaci wani kira kake da shi ga al'umma na'am to a kiran da nake da shi a gurin al'umma wayanda suke hakar yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sharif Yusuf Albani ya faɗa ana buƙatar ikhlasi da yi dan zatin Allah sannan faruwar wannan al'amarin ya ishi mutane ishara ishara kan ishara hmm. to idan za ka yi koyi to dole sai an tashi tsaye saboda ba a samun komai da bacci to ina kira ga 'yan uwana almajirai da kuma sha'iran da suke ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan a zagi damtse hmm. a tsaya a yi hidimar da gaske hmm. a yi billahi ilallahi fi sabilillahi wannan shine kira na ga yawa sharif ayi sallama ga masu kallon mu da masu sauraron lillahi Allah ya saka mu kowa da alkhairi wannan gidan TV na ku Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ɗaga shi Allah ya bunƙasa shi kuma Allah ya jaddada mu wayannan rahama mu kuma ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani Allah kuma ya bar mu da manzan Allah Allah ya bar mu da manzan Allah alhamdulillah wa ala alihi haka kadari ya sallama da masu kallo to duka yan uwa masu kallon mu Allah ya saka kowa da alkhairi wannan gidan tibi mai albarka Allah ya ƙara bunƙasa shi Allah ya ƙara ɗaukaka shi Allah ya zama gatan ku da mu da ku gaba ɗaya saboda arzikin annabi Muhammadu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To jama'a masu kallon mu muna yi muku fatan alkhairi sannan muna yi muku sallama sai wani lokacin Allah ya ƙara haɗa mu a cikin wannan shirin kuma insha Allah wannan shirye shirye za su ka zuwa da ya bayan da ya muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi musamman da kwaba mu lokacin ku mun gode mun gode sai wani kara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zama ba ba anar kasu ba ta ba dan da da yi ba